in kina so Allah ya taimake ki ya baki nasara akan dukkanin al'amuran da kika sa a gaba a rayuwa to ki siffanta da siffa ta adalci sai Allah madaukakin sarki ya gadar miki da sakamakon da yake gadar mawa sa masu sa masu tsantseni akan bin abin da Allah ya haramta domin da yace ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci domin ya fi kusa izuwa ga tsoron Allah ya kusa izuwa ga bin umarnin Allah Madaukakin sarki Balma shine shi ne bin umarnin Allah don kai tsaye da haka ki siffanta da abin da Allah yake so lamari ne ko yanayi ne da zai kasance ya gadar miki da kwanciyar hankali da samun rahamar Allah Madaukakin sarki da kuma samun nasara da ɗaukakar sha'ani akan duk abin da kika sa a gaba a cikin rayuwarki domin kin bi abin da Allah yayi umarni da a yi shi